gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin yau da gobe da wannan maraici na ranar litinin ɗaya ga watan Yuli shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 da kuma ta yanar gizo a voahouse.com A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mutu rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa. akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alpha Radio Kumasi masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari auna. kamar kowace ranar litinin shirin yau da gobe akan ma'amala ne da zamantakewa a shirin mu na yau za mu ci gaba da tattaunawa akan batun gwagware da kuma wasu matsaloli da suka shafi aure A zamanin yau wasu maza ba sa son auren matan da suka rasa mazansu ko kuma auren su ya mutu. To idan aka tafi a haka ce makomar matan? to gaskiya makomarsu za ta ci gaba da zama cikin damuwa kuma abin da na fahimta shine waɗanda idan matansu sun rasu ba za su auri gwamraye ba hujjojin da suke kawowa shine ba sa son ɗaukar ɗawainiya kuma duk wannan hangen na waya da ake cewa Allah shi ke biyan bukata shine ko mai iya yin komai. Tawa a hotsi ga kenan muna tafe da ƙarin bayanin wannan hirar kafin nan za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To da farko za mu fara da amsar tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata a shafinmu na Facebook inda muka ce waɗanne irin matsaloli kuke gani gwauraye ke fuskanta a wuraren da kuke gaya da kuka amsa tambayar. a yau ta fito daga wurin Muhammad Mustapha Madina Daura inda ya ce salam yau da gobe hmm, an zo wurin a gaskiya ko ba komai suna fuskantar gori ga abokansu masu aure. Hmm. Shi kuma Mansur Yusha Usesa ya ce gaskiya abin dai ba a cewa komai. To Alhassan da Juma kuma ya ce a gani na goraye suna fuskantar rashin nutsuwa da matsanancin talauci. Shi kuma Musa Malam Ali ya ce tsangwama da zolaya a cikin abokanansu musamman wajen bikin suna ko aure. To shi kuma al-sadiq na kandi ya fashe da dariya ya ce to shi dai goro na ɗaya akwai shi da mugun son mata amma babu zuciyar aure ga su da shegen kwaɗayi da rowa ga ƙazanta da kuma son ɗumamin tuwo da son ruba. Shi kuma mannar zakari ya ce shiga mugayen halin neman kuɗi don a kalle su da mutunci. Sai kuma amsa ta gaba daga Abdullahi Mustapha inda ya ce babu matsalar da yake fuskanta shi goro tun da babu mai jiran sa balle a ga ya daɗe. Mhm. Sai kuma a Idris Batura Dayyab ya ce ni a ganina ba wata matsala musamman a irin wannan kasar mu ta Najeriya. 'Yan kuɗin da nake samu ni kaɗai suke iya ciyarwa. Sai kuma amsar Adam Talagurum Hausawa inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah maudu'in ku na yau ni ba da ta cewa domin ni ma ɗan uwan ɗayan ne kawai ina muku fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya to mun gode. Sai kuma Muhammad ɗan Budam Shani ya ce yau da gobe ikon Allah tabbas gwauraye suna fuskantar tarin matsaloli kaɗan daga ciki su ne irin matsin lamba da jama'a suke masu. Shi kuma ali Alhaji Haruna cewa ya yi salam yau da gobe Goraye suna fama da matsalar zargi da kuma tsangwama a cikin al'umma sannan ga uwa uba rashin samun nutsuwa. Sai kuma Fatima Musa wada barikin ladi jihar Filato ta ce yau da gobe masu maganin hawan jini. Tabbas matsalar gauraye a jihar mata Filato wallahi matsalar na da yawa amma ga kaɗan daga ciki. Gwamraye ba sa iya zuwa aiki ba tare da mazaji ba sai kalle-kallen 'yan mata da kuma zuwa wajen da mata suke wuni. Kaga gauro babu zuwa aiki amma sai wahalar banza. Na gode. ciki. To, Maryam sai kuma Suleiman Muhammad inda ya ce, daga farko dai Allah ya fitar da su daga ƙangin rashin aure. Hakikanin gaskiya, goro yana cikin tsaka mai wuya a inda ci da sha ya kusa ya gagare su, saboda matsalar rashin kuɗi, rashin tsaro da kuma damuwar tunanin aure da ke gabansu. Daga ƙarshe kuma Amina Adamu malamaduri da Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika mu dai a wannan batu namu ido ne domin kada mu ce amina mu gwamraye su ce man taɓo su. <laughs> To ji su Maryam. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. na lura cikin amsoshin da aka turo mana mm. wasu sun ɗauka tuzuru a matsayin gwauro mm-hmm. shin ɗaya suke ko menene alakar su abu mai sauki ni ma ai na lura har na tuntuɓi dr yakubu azari na jami'ar bayero da ke kano ga abin da ya ce a bahaushen al'ada akwai kalmomi guda biyu mm. waɗanda suke tafiya a ƙarƙashin wannan tsari akwai kalma ta gwauro akwai kuma kalma ta tuzuri duka waɗannan kalmomi ne da ake amfani da su a gurbin wanda ba shi da aure to amma kuma akwai mataki na auren ko na rashinsa da yakan sa a kira mutum da ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi ga misali ita kalmar gwauro a kullum tana tafiya ne da mutumin da a rayuwarsa ya taɓa yin aure amma kuma a wani lokaci ya zama to ba shi da aure hmm. ta iya yiwuwa saɓani aka samu aure ya rabu ta iya yiwuwa miji ne ya mutu aka rabu babu au babu miji ko dai wani abu dai ne kama da haka amma duk yan da gauro yake za a tarar mutum ne wanda a rayuwarsa ya taɓa yin aure amma wani lokaci a rayuwa ya sa ya zamanto yana zaune ba shi da mata hmm. wannan shi akan ce wa gauro hmm. to amma ɗaya kalmar ita ce ta tujuru ita kuma tujuru tana nufin mutumin da ba shi da aure amma bai taɓa yin aure ba matsalan ya yi shekarun da sun kai na a ce ya yi aure har ma ya wuce su bai yi aure ba shi akan ce wata zaure. to ta bangaren mata kuma ba su ma ko akwai wani bambanci gwauruwa ita ce mata da ta yin aure kuma ya zama a wani lokaci babu saboda ai ita kalmar zawarci ga mace tana nufin lokacin da take zaune take sauraron wani namijin da zai zo su yi aure mm. shi ita ce bazawara ne yin zawarci. ko mm. kuma namiji ba bazawari ne yin zawarcin mace wadda yake wadda yake wurinta yake neman su yake aure saboda haka macen da ta taba aure saboda wani dalili na rayuwa ko na ko na safani ko na mutuwa ko wani abu mai kama da haka wanda ya sa ta zamantu a wani lokaci a rayuwa ba ta da aure wannan mata ta zama gwauwa Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan matsalolin da gwauraye ke fuskanta a al'umma albarkacin ranar tunawa da su da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a makon da ya gabata. A yau mun gayyaci rabaran yawo a Hotsiga inda ya yi mana bayani akan kowace ce gwauruwa ga abin da ya ce. To rabaran yau muna tattaunawa ne akan gwamraye da irin matsalolin da suke fuskanta. Shin idan aka ce hmm. gwauruwa wace ce gwauruwa? To gwauruwa dai bisa da magana Allah ita ce mata wadda mijinta ya riga ta zuwa gidan gaskiya wato mata wadda mijinta ya rasu ta yi aure amma kuma mijin Allah ya ɗauke shi ya raba tsakanin su to wannan mata halin da ta samu kanta tana zaman gwagwarki kenan shekaru na bambanta matsayin gwauruwa E bisa ga magana Allah kam akwai magana shekaru. Ah, akwai waɗanda suke gwamraye ne amma kuma matasa ne su. waɗanda sun yi aure kuma shekarunsu yana nan tsakanin talatin har zuwa hamsin to irin waɗannan magana Allah ta nuna cewa waɗanda suke jin ba za su iya jimrewa ba za su iya su yi aure domin suna da sauran kuruciya a jikinsu sannan kuma akwai waɗanda shekarunsu sun rigaya sun manyanta sha'anin aure din ma ya rigaya ya fita daga cikin zuciyarsu to kaga akwai bambanci akwai gwamruwa matashiya akwai kuma gwamruwa dattijiya to a al'ummar mu na yau akwai gwamraye da yawa da ba su yi aure ba. Yawancin lokaci wasu maza mm. ba su so su auri gwamraye. To idan ba aure su ba ya kake ganin makomarsu? Eh, to gaskiya makomarsu za ta ci gaba da zama cikin damuwa kuma abin da na fahimta shine waɗanda idan matansu sun rasu ba za su auri gwamraye ba hujjojin da suke kawowa shine ba sa son ɗaukar ɗawainiya. Ya yiwu mai gidanta ya rasu ya ban mata 'ya'ya waɗanda za ta taho tare da su su komo ƙarƙashin wannan sabon miji ta wanda za ta aura to su kuma suna ganin wannan na waya za ta zama musu babban kaya to mafi yawanci babban kuje da suke kawo wake kenan. To akwai wani kira da za ka yi ma maza akan wannan batu? Eh gaskiya akwai kira. Abin da ni nake gani ga maza musamman wanda har ya kai ga yin aure ko da Allah ya kira matar shi ni a gani na ya riga ya wuce auren budurwa kuma sai i samu wata wadda ita ma Allah ya kira mai gidanta ya aura su tare su rufawa a kansu asiri kuma duk wannan hangen na waya da ake cewa Allah shi ke biyan bukata shine ko mai iya yin komai ga kowa ga kuma duk wanda ya dogara gare shi don haka ina kira ga mazaje cewa ko da ka ta rasu kada ka tunanin auren budurwa amma ka nemi wata domin ni a gani na ma yana ga wanda har yayi aure ya sake komawa kuma ya sake auren budurwa bayan matar shi ta rasu ya mai da kanshi baya domin yanayin da ya samu kanshi zai koma baya ne sai ya sake kokartawa domin sa ta hanya ta zama cikakkiyar mace idan haka hanyar na waya din da duk tunanin da ake yi ba shi ne abin da ya kamata ba mu yadda cewa Allah ke biyan bukata kuma mu rika komawa in har Allah ya kira mata ya mu auri waɗanda su ma suna nan mazajensu sun rasu shine zai fi mutunci da kuma daraja su ma kansu za su san ana kula da su. To, rabaran wani tambaya kuma da nake da shi shine me yasa idan gwauruwa ta nemi yin aure da wuri bayan mutuwar mijinta sai ya zama abin cece ce amma idan namiji ne sai ka ji an yi shuru. To gaskiya bisa ga al'ada haka mafi yawancin mutane suke ɗauka amma ainihin gaskiya shine Allah ya halicci kowa da yadda ya yi shi bisa ga yanayin jikinsa waɗansu ba za su iya daurewa a cikin yanayin da suka samu kansu ba wasu kuma za su iya daurewa to babbar dai magana da magana Allah take gaya mana cewa gara a yi aure da a ci wuta ma'ana da a shiga rayuwa mara amfani wadda kuma za ta kawo rashin ɗaukaka Allah da kuma ban kunya a cikin rayuwa kaga yin auren nan shine yafi mafi yawancin mutane sun fi ɗauka al'ada ai al'ada kamar al'ada ce mace in mijinta ya rasu ta yi shekaru kafin ta yi aure in ta ce za ta yi aure da wuri abin ya zama abin magana da surutu to zahirin gaskiya wannan ba shine ba don haka kuma ina ma kira ga jama'a duk wanda ubangiji Allah ya sa haka ta faru da shi yanayin da ya samu kan shi ya ga ba zai iya jurewa ba sai a goya mai baya ya yi aure ba abin kunya ba ne kuma ba abin damuwa ba ne domin ko littafi mai tsarki ya gaya mana cewa muddin miji yana raye to wannan igiya aure tana a wuyan matarsa da shi kansa to in ɗaya daga cikinsu kuma ya rasu igiya aure ta riga ta tsinki yana da dama ya sake auren wani ko kuma ita ta auri wani don haka ya kamata mutane su gane da wannan a kuma da yi wa irin waɗannan da suke ganin ba za su iya jurewa nan su yi aure ba in sun yi auren da sauri ba abin magana ba ne domin sun kubutar da kansu ne daga abin da zai zama masu abin kunya. To sannan kuma rabiran akwai wani taimako na musamman da kake ganin ya kamata a ringa yi ma gwamraye? Eh, gaskiya akwai a bisa littafi mai tsarki ma a cikin littafin Yakubu. an ce addini na gaskiya na hakika shine a tuna da gwamraye da marayu. To suna buƙatar taimako tun daga abinci abin kulawa na lafiya da duk abin da ya wajaba wanda zai iya zama da taimako a gare su idan mutum zai yi tunani kai da kake raye ga iyalin ka dubu bukatar da ke kanka to ina ga wanda ko wanda babu mai taimakawa kaga akwai bukatar taimakawa kuma ga ikkilisiya ma ya kamata ya kasance kowace ikkilisiya tana da wannan shiri duk da na sani akwai ikkilisiyoyi da yawa waɗanda suka ware mako na gwamraye da marayu to amma wannan ma bai iya biyan bukata idan muna da su kusa da mu mu taimaka musu duk abin da muka iya yi zai zama da taimako domin kullum a cikin bukata suke kuma bari mutane su sani cewa gwamnaye suna nan kuma bukatun nan nasu suna nan kuma duk abin da za mu ba su ba za mu iya biyan bukatar su ba amma kuma zai sa su yi farin ciki su kuma sani cewa ashe ba a manta da su ba. To mun gode kwarai da gaske rabran da wannan bayani da kai mana a yau. To ina godiya kwarai. da rabaran yawa a hotsiga yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar mu ji ci gaban tattaunawar da zauren matasan mu ya fara a makon da ya wuce wanda wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi ya jagoranta duk akan batun abin da ya shafi aure. Almacer. Da wuya ka gama cewa in tana da ɗaya biyu zuwa uku wani ya aure ta. ban san me za ka faɗa kan wannan al'amarin ba. Mata wanda suna mazai sun mutu suna da yara. ya kamata zamanto shi gwamnatin ya doko wata dabara can daban don kama musu saboda ma yaran su yi lakol su ci gaba saboda yaran ma ba saboda saboda yaran matan nan hmm. tun da buga mata da yara babu miji miji ya mutu ko cikin haraka wani an ta'addanci ne ko wata harka can daban irin wannan mata ya kamata su zamanto an kama musu. Wani irin tallafi ne ya kamata kake ganin gwamnati eh, gwamnati ta kama? mata cikin karkara suke. Inda ana wasu a management kamar gandiri gandiri yanzu kardi kuma a management nan kan daji da sauransu kullum kana ji ana ce eh, Nigerian yana ci da Nigerian mm. E3N mm. ana so a bunƙasa noma a bunƙasa karkara ya kamata su manto a cikin karkara waɗannan mata su ma an sa su cikin irin wannan program ke zama tun ana ba mutane wurare na noma da sauransu su ma a ba su. ka a sa a ba su paske su ma suna da iyali suna da iyali mm. kuma wadancan akwai wasu mata kuma in dai wata harka ne ta zuwa fatoci ne eh, etc su ma ya kamata ya zamanto cikin a tallaha musu cikin abinda nasarar ga cewa mm, Euh, lead contre la poverty wato yaki da talauci hmm. ya zamanto an sawa da mata cikin irin wannan program ke ga a bar su baya ga yanzu mun a bar su baya kuma muna da komin komin muna cikin yanayi na harka decentralization yanayi na transfer de competence ai kun san mayar mayar kenan su ma suna vote bice su akwai wasu ayyuka wanda su ma ya kamata su matalakawa su ma ya kamata zamanto sun girga wata program wanda mata iri wannan da suke cikin kwamitin su suma sun kama musu ba sai gwamnati na niyami ba a cikin kwamitin na jihar na akwai harkar kwamitin decentralization suna samu wani bitallahi suna aiki da proje program su ma wannan american da american su ma ya kamata zamanto irin wannan mata in ana in program wani proje ya zo cikin karkara ya zamanto waɗannan mata wanda ba su da maza suna da yara ga sunan ya kamata a kama a bangaren gado mafi yawa ana tauye hakkin mata a wannan fannin a matsayinka na ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya a fannin kare hakkin ɗan adam me za ka ce kan wannan lamarin wannan lalle matsala ce cikin niger nan ne ya kamata ya zamanto malamai malamai sun taka wata rawa maimako suna zage-zage su kanu su cikin wa'azi ba sauransu irin wannan abubuwa ya kamata suna suna kashe da suna ja hankalin mutane bisa nabu kuma gwamnati da kanta tana da aiki na waye ma mutane kai eh, saboda a kiyaye wasu abuwa ai kuna tunani lokacin zamanin kunce ai irin wannan abin wanda ce dukiyar marayu ya san da zai kowa ya sani tun da ya kowa ya sani kenan yau ma muna cikin harkar demokrasiya muna da kungiyoyi malamai ko ina muna da malamai cikin kowace telebijin tana da malaminta suna da kungiyoyi suna zuwa ko ina ya kamata ya zamanto malamai ya kamata sun tsawata bisa wani abu mu a fannin na durwa dolom na zamani mm. shi aiki mu waye kai kuma mu kama ma wanda an ci haka shi mm. wanda an ka ci haka shi yanzu ya zo za mu kama mishi. Mm, kuma kuna samun irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen matan da suke zowa su kama kukan cewa an kwace musu ko 'ya'yansu an kwace wa 'ya'yansu dukiyarsu eh, ta gado da dai sauransu sosai kuma wasu ana gallaza musu amma ba su da ƙarhi su zo su ga muna saboda abinda nasara ka cewa su su cultural kamar saboda wasu al'adu da al'adu tsakanin al'adu su sai ga mace ana gallaza mata amma ba ta da ba so ta zo wajen gwamnati ko wajen mu kai ga matsala da da yawa na ana gallaza musu cikin karkara da sauransu ne abinda da kai tun gwamnati ta sani malamai sun sani malamai su ma su ci gaba da wa'azi na abinda Allah ya ce bisa harkar gado. Kamar karamcin shekaru mhm. ah, na kawo ah, cikas game da zamantakewar aure watakila. To ba lalle ba karancin shekaru mm. ita ƙuriciyar kamar ba ƙurciya kamar ta shekaru ba a'a ƙurciya kamar ta rashin sanin zamantakewa layin aram zamantakewa rashin samun cikakken eh, eh, labari cikakken eh, tarbi'a ko kuma yadda za a yi a kwatanta musu zamantakewa arme kenan arman ana yin shi ne ba tare da an san menene hukuncin hukuncin arman ba menene hakki na menene hakkin abu ya zama ta Mm. kenan na san hakkina to mine ne hakkin abu ke zama ta a zo almasir ya kwatanta cewa wannan fannin kamar akwai rawar da ya kamata a ce su iyaye sun taka sun taka kwarai da mm. gaske kwarai domin ita tarbiyya ta farko daga cikin gida take hutawa kenan uwaye su ne ya kamata su kwatanta ma ɗiyansu wato walau namiji ne ko kuma a'a ita macen kenan su kwatanta musu tun daga farko menene ka'idodin arme menene ka'ido zamantakewar eh, hakkinka a bisa kan matarka menene hakkinki a bisa kan mijinki da su kwatanta musu da lalle zaman arme he an yi haƙuri kenan zama ne za a yi na dindindin ba zama ne za a yi na je ka dawo ba a'a kenan in muddin aka ce zama ne za a yi na dindindin kenan wataran he kaga abin da zai bata maka rai to mine ne mafita shine ka yi jure ka yi haƙuri ka rufe ka a biskan wannan abun a ci gaba da zama in dan aka ce ba za a yi haƙuri ba to muddin ba za a zamana ba su kwatanta musu da cewa mu kanmu da kuka ga muna zamani muka yi shekara da shekaru kenan mu ma wannan haƙurin shine muka tamaka shine muke ta'amaka da shi idan bai mu yi haƙuri ba da mu kawo waraka ba mm. kenan su kwatanta musu da wannan kenan uwaye su ne makaranta ta farko ta tarbiyyar ɗiyansu a bisa kan kowane fanni musamman ma na arme. Mm. mahukunta ma akwai nasu gudunmuwar da za su kawo. Eh nasu gudunmuwar da za su kawo musamman na rage wato diya ta arme. Kenan yanzu in aka rage diya ta arme. Kenan samari ba sai sun je sun karya ba ba sai sun je sun ciyo bashi ba ba sai sun je sun yi amfani da kayan wani ba su zo su yarda da wasu yankunan Nijar sun fara aiki da wannan matakin na rage irin hidimomin da ake yi a cikin bakukun aure kwarai da gaske mm. ah. kana son duk a cewa misali kana kwatanta cewa ya kamata a ce ah, duk faɗin Nijar ah, an bi wannan sahu eh kwarai da gaske yana da kyau wannan mm. a ce duk faɗin Nijar ana mai matsalan aiki da shi he a hudo doka amma kuma mahi yawancin lokuta ba aiki da ita na ɗaya kenan na biyu shi wannan mataki yana da kyau sabida mi sabida zai rage wato yawan masu wato wanda basu da armi mm. kenan da ɗan abin kaɗan kaɗan kana iya zuwa kai armi mm-hmm. na biyu kenan to na uku ita ma wannan dokar kuma tana da illa to mine mm. ce illa sabida mi nace tana da illa yau in aka ce armi. wato an rage kuɗi kenan an kawo shi ƙasa-ƙasa mm. to sakin arman hallo sai kai ga wani bangare sai ga hallo sakin arman ya yawa saboda mi saboda arman bashi da zaza zan sake ki gobe ma ina iya zuwa in ɗauko wata kenan rashin tsadal wannan mm. kenan yakan sa wato ta wani bangaren a cikin wasu wani kuma arman shi ma kuma sakin arman yi yawa mm. sakin arman ya yawa saboda mi saboda a'a na san arme bashi da tsada yau da dan kuɗi na dan kaɗan in na sake ki ma ina iya zuwa in wata kenan shi ma yana da dan illa to ina mafita kenan mafita shine a daidaita kamar ya kenan mafita ka to arman wato kal a tsawwala shi mhm. kal a tsawwala shi kuma hallo kal ya zamanto an kai shi kasa kasa an sassauta su sosai mhm. Faske kowanne in aka tsawwala shi sakin zai yawa in aka wangakin shi aka komo mm. hallo sakin hallo sakin zai kara yin yawa kenan a daidaita a samu a wanga a samu mafita eh, Rabe, wace shawara za ka bai wa matasa waɗanda ke da niyyar aure duk da yake kana ɗaya <laughs> daga cikinsu mhm. akwai wata shawara da za ka ba su to shawara dai bata huce ta eh, wato na farko shine a dage. wato a dage a nemi eh, hanyar neman kuɗi tunda yanzu in baka da hannunka zai maka wahala ka samu matal armi tunda arme yanzu ya zamanto kamar hannun jari ne in baka da hannun jari eh, babu yadda za a yi ka samu zai yi wahala kenan a dage wato a nemi ayyuka don a samu wato a a samu ayyar yi armi. Almasir. Muna fata kuma duk samarin Nijar zamanto su ma sun yi armi kuma sun samu hanyoyi na na aiki yadda ka shiga zu, eh, samari yau muna su zamanto wanda sun ka kare karatu wanda suka karkara duk cikin wagaye. program na gwamnati ya zamanto kowanne an samu su aiki abin yi mata muna so a ba ƙarfi bisa bisa lakol na mata parce que mace in ta yi lakon ta yi tana da aikinta ko in ta rabu sai ga wani ya samu ya arme ta hmm. ka gane ko ne ni kullum muna koko ya zamanto mata sun suna lakon kuma suna neman ilimi parce que mace yau in tana da iliminta tana aikin tana tana bisa aikinta za ta yi arme za ta samu arme ka gane ko kuma ko tana cikin arme ba za a yi mata walakanci wanda za a yi motan da ba ka gane ko shi muka sauyin muna so a nau gani wasu abubuwa su rage zaman to ayin matan ga ayin mata an sa su cikin karatun boko an kama musu su yi ilimi in ka gan an yi wani abu sai ga abubuwa da yawa sun sauya bisa sun sauya mm. bisa harkar mata abubuwa da sun sauya yau fuska yanzu maza yanzu na yanzu wani bi suna su ma suna nasu lissahi sai gan suna mamace wadda tana da arzikinta ko mace wadda dama tana da gashi gashi wasu suna irin wannan lissahi kaga ai mata masu irin sa amma maza sun maza sun yawa bisa wannan lissahi kenan shirin mu muna so yanzu duk mai ja ya yi kokari sata boko ya kama muta saboda samu na digirikinta ta nemi aiki irin wannan ta samu dintan samu aikin ta ta yi arme za ka ga arme nata ya bambanta da wancan daraja da za a bata cikin gida daban da wacce saboda yau ko ba mishin tana iya ta dogara da ko ba mishi tana dogara kuma yau wani bi wasu arme da zo ya gai wani arme da ka yi ba arme arme na na neman arziki wasu wasu na neman arziki To jama'a duka-duka nan muka kawo karshen wannan shirin kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su. Da farko dai akwai Muhammad Rabi'u ɗaya daga cikin gwabraye a birnin Yamai sannan kuma akwai almansir Muhammad ɗaya daga cikin masu gwagwarmai a cikin ƙungiyoyin fararen hula a Nijara. A madadin da Nasiru Tankare da haɗa sauti ni Yusuf Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi sai kuma gobe talatawar haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Alfred Santos ni Amina Buhari auna ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC hakinmu ne